kuna tare da mu a cikin wannan shiri mai tarin albarka wanda muke gudanarwa akan aikin hajji a takaice da luga ta hausa da fatar allah ya amfanar da mu da wannan darasi da kuma abubuwan da za mu ji a ciki ya sa mu amfana da su domin allah ya sa ayyukanmu da za mu yi na ibada su zan karɓaɓu a wurin allah a darasin da ya gabata wanda muka tsaya muka je futu na rabin lokaci a yanzu za mu tashi akan abubuwan da suke mawaƙitul hajj daga cikin abubuwan da suke ga alhaji ya san cewa ina ne menene ake ce ma mawaƙitul hajj su ne muka fara da cewa akwai almawaƙitul zamaniya sannan akwai almawaƙitul makaniya waɗanda muka fara magana akan cewa abinda ake ce ma mawaƙitul zamaniya su ne ashhurul hajj su ne shawwal da zulqaida da zulhajj sannan mawaƙitul makaniya su ne waɗanda suke wuraren da kowane alhaji wanda ya hito daga yammacin duniya ga inda zai ɗaura harama da aikin hajji wanda ya hito daga gabacin duniya ga inda zai harama wanda ya hito daga a kudanci ga inda zai harma wanda ya hito daga arewaci ga inda zai harma sannan wanda yake bai kai daga inda an ce za a yi harma ba ma'ana ya bar wurin baya to shi kuma daga nan inda yake daga nan zai harma ya ta tafiya shi ne manzo allah yake cewa ga wani hadisi da abdullahi bin abbas ya ruwaito manzo allah yake cewa cewa kala sallallahu alaihi wasallam li ahlil madinati zal khulaifa ga mutanen garin madina inda an miƙatin su ma'ana inda za su ɗaura su sanya harami su fara talbiya su je har su shiga garin makka shine su fara labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak a kowane alhaji zai fara wannan talbiya da sanya harami daga lokacin da ya kawo wannan miƙati nasa shine su mutanen garin madina miƙatin su zalhulaifa amma su ahli shami manzo allah ya ce wali ahli shami aljuhufa su mutanen sham suna ɗaura harama da aikin hajjin ko kuma umra daga wani wuri da ake ce masa juhufa su shine karnul manazil shine karnul manazil din nan shine miƙati na ahlu annajid wali ahlil yaman ya lamlam su kuma ahlu yaman su ne miƙatin su inda za su sanya harama da fara talbiya da aikin hajji shine su fara labbaik allahumma labbaik shine idan suka kawo ya lamlam shine manzo Allah yake cewa duk wanda yake a cikin waɗannan wurare nan a wurin da zai ɗaura harma sannan wanda yake ba mutanen nan ba shine min gairi ahlihin na mimma aradal hajji awul umra shi ma zai ɗaura harami daga wannan wurin duk wanda ya hito daga kudancin afirka kamar yadda malamai suke cewa wanda ya fito daga kudancin yammacin afirka su ne irin tun daga sudan har zuwa najeriya zai ɗaura aikin hajjinsa ko kuma zai sanya harma da aikin haji a lokacin da ya kawo jidda saboda ruwa da awurin amma marigayi mala abakar gumi rahimahullah shi yana ya ba da fatawar cewa wanda yake ya fito daga yammacin najeriya zai ɗaura harama da aikin haji kafin ya kai jida kafin ya kai jidda shine malamai suke cewa wasu lokuta su waɗanda suke ɗauke da mutane matuƙa jirgin sama ko matuƙa jirgin ruwa suna bayani idan aka kawo daidai inda za a yi har ma za su faɗa mutane amma idan mutum ya bai ɗaura harama ba sai da ya kai jidda shi ma malamai sun ce babu laihi ga wannan sannan malamai suke cewa shi zulhulaifa ɗin nan da ake magana a yanzu mutane suna ambaton shi da cewa abaru ali ko kuma abiyaru ali shi ne wurin da ake ce mazul hulaifa lokacin manzo Allah sannan juhufa inda ake ambato juhufa lokacin manzo Allah a yanzu mutane suna ɗaura harama a yanzu ga wani wuri da ake ce masa arabic sannan karnul manazil shi kuma shi ne wanda al'ana mutane suna ci masa asailul kabir shi ma mutane nan suke harama gare sa zuwa aikin haji amma abu ya lamlam wa ya harumun nasul an mina sa'adiyya su mutane suna ɗaura harama daga wani wuri da ake ce masa a'sa'adiyya sannan mutane ko yaushe abin da ake so kada mutum ya ƙetare inda an ka ce masa miƙatinsa in dai ba tare da lalura ba kamar wuraren da yanzu suna cikin ruwa babu yadda za a yi a ce mutum ya iya harama daga waɗannan wuraren idan babu wani dalili to bai halatta ga alhaji ba ya ƙetare wurin da yake miƙatin saface sai yana sanye da haraminsa sannan yana daga cikin abin da ya kamata alhaji ya sani akwai abin da yake ah, arkan na kowane aikin hajj akwai kuma wajibat na kowane aikin hajj za mu ga mun yi bayani akan abin da ake ce ma arkanul hajj kuma mun yi bayani akan wajibatul hajj mai kallo ko kuma mai sauraro zai iya buƙatar rijishin ita ma umra tana da nata rukunai kuma tana da nata wajibai e umra tana da wajibat kuma tana da arkan yana daga cikin arkanul umra shine anniya kamar yadda mutum zai niyya ga aikin haji wajibi ne mutum ya yi harama da aikin haji shine ya yi niyya ya sa harami sannan ita niyyan nan kamar yadda muka ambata wajibi ce a sharaɗi na karɓar ibada saboda cewar manzo Allah innamal a'malu bin niyat Ah, wasu malamai suke cewa aniyatun sharɗun lisa'iril amal ita niyya sharaɗi ce ga duk sauran ayyuka na ibada bi hassalahu wal fasadu lil amal da niyya ce aiki yake ingantuwa da niyya ce aiki yake ɓaci da fatar allah ya gyara niyoyinmu na ayyukanmu na ibada gaba ɗai sannan yana daga cikin arkanul umra a haulal bait shine wanda yake mai umra yana daga cikin abun da ake ce masa rukuni na umrarsa wanda umrarsa ba ta cika sai da shi ya kasance mai dawafi ga bait shine zai yi kewayen ɗaki saba'atu ashwat shine kewaye guda bakwai kewayo na uku na farko an so mutum ya sassaka shine ya dan yi gudu haka sannan daga cikin arkanul umra shine as-sa'ayu bayna safa wal marwa shine akwai sa'ayi tsakanin safa da marwa wajibi ne ga wanda yake aikin umra ya yi sa'ayin safa da marwa wanda yake kamar yadda muke cewa manzo Allah yake cewa a sa'ayu yana daga cikin wajibi ga wani hadisi da imam ahmad ya ruwaito manzo Allah yake cewa is'au ku yi sa'ayi fa inna Allah kataba alaikum sa'aya hakika Allah shi ya wajabta maku yin sa'ayin safa da marwa shi yasa Allah yake cewa inna safa wal marwata min sha'airillah wa man hajja al aw itamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima shi sa'ayin safa da marwa yana daga cikin wajibatul hajj kuma yana daga cikin wajibatul umra sannan yana daga cikin arkanul hajj yana daga cikin kuma arkanul umra sai mu tsilga zuwa abin da ake ce masa wajibatul umra ita ma umra tana da abubuwan da suke wajibi ga wanda ya tafi aikin umra ya yi ƙoƙari ya ga cewa ya cika waɗannan duk abin da suke wajibai gare ya aikata su kamar yadda shari'a ta ce tare da kuma ɗabbaƙa su akan sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ah, sannan ita umra inda ta bambanta da aikin haji falaisa lahal miƙat zamani ita ba ta da miƙat wanda ake ce mata ga lokacin da ake yin ta kamar yadda shi hajji yake da watanni waɗanda suke suni ashhurul hajj sannan ita umra mutum yana iya aikata umra a cikin kowaɗanne watanni a shekara kowane wata mutum yana iya zuwa ya aikin umra sai dai manzo Allah ya fifita umra wadda aka gabatar da ita a cikin azumi wadda manzo Allah yake cewa al'umratu fil hajj umra a cikin aiki al'umra tufi ramadan ta adilul hajj yin umra a cikin watan ramadan kamar mutum ya aikin hajji ne da fatar allah shi ba mu ikon dagewa da wannan yana daga cikin abubuwan da suke wajibatul umra shine al-ihramu mutum ya yi harama minal miƙat daga miƙat shine miƙatul makaniya kamar yadda muka ce umra ba ta da miƙatul zamaniya amma tana da miƙatul makaniya inda mutum zai ɗaura harama da aikin hajji nan zai ɗaura harama da umra sannan daga cikin abubuwan da suke wajibatul hajji bayan mutum ya yi ɗawafi ya yi sa'ayin safa da marwa sannan zai zo ya yi ya aski ya yi shine abin da ake ce ma aski ko kuma soyi shi askin nan da ake so mutum ya yi kada a aske wani bangare na kai a bawar wani bangare a'a manzo Allah ya umarce mu idan dai za mu yi aski ko dai mu aske kai duka ko kuma mu rage kai duka wannan shi ake so ga mai aikin haji ya yi kokari ya ɗabbaka da ayyukansa na dukkanin ibada da zai yi kada ya aikata wani abun da yake shari'a bata ba shi damar ya aikata ba waɗannan su ne a takaice abin da ake ce masu wajibatul umra a takaice waɗannan su ne abubuwan da ake ce masu wajibatul umra wannan shi ya kamata ga mai aikin haji ya yi ƙoƙari ya gacewa ya ɗabbaka waɗannan abubuwa kamar yadda ake so kuma insha Allahu mai kallo ko kuma mai biyar mu ya kasance tare da mu a cikin darasi na gaba za a ji abun da muke ɗauke da shi insha Allahu zai kasance daga ciki akwai abubuwan da suke waɗanda shari'a ta wajabta mai aikin haji da umura da kuma nau'ukan aikin haji da ya kamata mutum ya yi aikin ah, ya ɗaura niyya a kansu domin akwai abubuwa da suka kunshi abun da ake ce masa mutum ya ta da aikin haji ko kuma mutum ya hada aikin haji da umra ko kuma mutum ya keɓanta da umra da aikin haji da fatar allah shi ƙara haɗa mu da alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu